tun sanyin safiyar jiya lahadi ne dai manema labaru suka yi da fifi a gidan gwamnatin jihar kaduna domin gane wa idanunsu ɗaliban da aka ce an saku sai dai kuma bayan kwashe sa'o'i daga bisani an sallami iyayen ɗaliban da aka gayyato don karɓar waɗannan ɗalibai tare da yi musu alkawarin su dawo yau litinin don karɓar waɗannan ɗalibai wasu daga cikin iyayen ɗaliban da suka sha dogon zaman dakon ganin sun karɓi waɗannan yara dai sun ce ba za su zaƙe wajen yin bayani ba saboda su kansu ba san adadin ɗaliban da aka sako ba kuma ba san halin da suke ciki ba tukuna. Suna na Nuhu Shu'aibu Kurga. Na ji daɗi kwarai da gaske saboda akwai yara na na jini na a ciki kuma kamar yadda aka yi mana alƙawari, Allah da mana da yaran mu cikin lafiya da zaman lafiya mun gode. Suna na gwada Gwadabe Kurga. Mun yi farin ciki kwarai da gwamnatin jihar Kaduna ta kira mu ta tabbatar mana da cewa an sami karɓo mu sun dawo cikin ƙoshin lafiya. To sai dai yanzu abin da ya rage shine zuwa gobe za ta ba mu su domin a kai yaran nan ga iyaye iyayensu to ba ba za mu ce komai ba tukuna sai Allah ya sa mun ga yaran nan ido da ido mun tabbatar da yawan su dukkan su da suka tafi dukkan su sun dawo ko kuma da saura to sannan kuma za mu samu abin da za mu iya cewa salan sanar da sako ɗaliban garin kurgan da gwamnatin jihar Kaduna ta yi da kuma jinkirin bayyanar ɗaliban har zuwa yammacin jiya Lahadi dai ya jawo tantama da tura tambayoyi tsakanin masana harkokin tsaro irin su Manjo Yashin Kwamirtaya wanda ya ce akwai wasu batutuwan dubawa. Wato dole iyayen yaran nan su ji daban duba da yadda aka tara su da sassafe tare da 'yan jaridu a gidan gwamnati da niyan cewa za su zo su ga 'ya'yansu kuma su tafi da su. Sai kasance an wuni hakan bai yi ba kuma saɓani yadda can baya aka saba inda kafin a kira iyayen yara ko kuma a kira 'yan jarida yaran nan za a ce an karɓo su ne da karfin bindiga ko kuma an ba da kuɗin fansa ne ta yadda jama'a suka ma fara samun bayani ne daga jami'an tsaron da suka yi ƙoƙarin karɓo su to amma wannan karo sanarwar nan ta fito ne daga bakin gwamnati da kansa ba ma mai magana da yawun gwamnati ko kwamishinan tsaro na gwamnatin jiha ba wanda ya bar baya da kura ya sa mutane suna ta tababa don ana gani kamar wani shiri ne domin bai yiwa a yadda muka sani in an karɓo yara irin wannan daga hannun 'yan bindiga mafi yawa ma gwamnati kan ce a je a duba lafiyarsu ne su kansu jami'an tsaron ba sa ma ba da su sai sun tare yan jaridu sun tabbatar musu sun kuma faɗa hanyar da aka ba aka karɓo su to a wannan karan da gaskiya fi sabilillahi mutane sun ga wani sabon salo sun ga abin da yake ya bar su da mamaki kowa ma yana tunanin shin wa'annan kuɗi ne aka ba aka karɓo tunda ita gwamnati ta yi an sako yara to in aka ce an sako su wannan yana nufi babu wani kai ruwa rana da aka yi tsakanin 'yan bindigan nan da jami'an tsaro musamman kuma ba daga bakin jami'an tsaron nan aka ji ba ɗaya daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi dai ita ce shin sako waɗannan ɗalibai aka yi ne ko ko kwato su aka yi da ƙarfin soji musamman ma dai ganin cewa gwamna obasanin jihar kaduna ya lashe takobin tabbatar da ya dawo da waɗannan ɗalibai ko ma ta yaya ne wannan abu tun da na ji shi ban samu su sukuni ba kuma ina so tabbatar muku duk ɗan da ke jihar kaduna ɗana ne kuma ban so ku ya tashi mu kuma zama da gwamnati za mu tashi tsaye mu ga cewa in Allah ya da yardan Allah insha Allah yaran nan sun dawo gida da yardan Allah da abin da zamu yi zamu yi insha Allah neman sanin adadin ɗaliban da aka sako da lafiyar su da hanyar da aka bi wajen sako su da kuma maganar kuɗin fansa ko saka ƙarfin soja na cikin wasu daga cikin tambayoyin da ake sa ran amsoshinsu su fito a yau litinin idan gwamnatin jihar kaduna ta gabatar da waɗannan ɗalibai. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya